Hausa Top TV gidan nishadi. haba amira kar ki manta na dora ki akan addini akan turbar addinin islamu tun ba wannan lokacin ba ya za ki bani kunya haka amira ta saddakan ta kasa ta kasa kallon mahaifiyarta ta kai tsaye domin kunya ya riga ya fara na zuciyarta nan fa ta soma da mama dan Allah ki yi hakuri wallahi ba da san raina hakan ta faru ba aika aika malam ya mani a'a wani malamin kike magana akai malam balaraba da kuka aike ni wajen shi shine min aika aika yake ta mutunci na ya zan yi da rayuwata nan fa mahaifiyarta ta ta karkare ta durƙushe a ƙasa tana kuka amira kuka take mahaifiyarta kuka take yi domin an riga an keta mutuncin yarta ƙaƙa ƙara ƙaƙa cikin shirin harshe na wannan duk zai zo muku a cikin sabon littafinmu mai farin jini kuma ƙayatacce wato ban kaɗa tare da ni abdullahi muhammad salbas kafin wannan ku saurari wani mabuɗin kunne kamar haka hello alhaji yaushe za ka dawo ne ki dama amaryata ina nan insha Allahu na kusa dawowa to kana ina ne yanzu wallahi ga ina nan wajen office din Aminu nan na da na taba baki labari akan sa muna hada wayansu takardu ha ba dan Allah kaki damu insha Allahu na kusa karasowa to juyo bayan ka ka gani ina nan kuna kallon ka Alhaji Buliya juyawa ya a daidai lokacin da ya hango motar matarsa a kusa da tashi yayin da danja take shirin ba da hannu. Cikin hanzar yau karuwarsa alama da kada ta duba bangaren damanta inda ya natsu ya ce ta kwantar da hankalinta yayin da matarsa take kan wayar. Um, kin gane ko? Don Allah karki damu. insha Allah ina na tahowa ki haƙuri dan Allah ki haƙuri bata saurari abin da zai ce ba ta saka kuka ta ja motar ta a guje ku dai kawai ku biyo mu ku ji yanda za ta kaya a cikin shirin harshe na daga nan tashar Hausa Top TV inda za ku ji takaddama a rayuwa cakwakiya yaudara ci da addini da makamantan waɗannan abubuwa ku dai kawai kada ku bari a ba ku labari ban kaɗa ƙayataccen shiri ne wanda ba ku taɓa jinsa ba a wannan tasha tamu wanda zai fara zuwa muku a gobe idan Allah ya kai mu. Hausa Top TV gidan nishadi.